ci gaba To inna balauna mu mun jarrabe mutanen Makka da kwari da yunwa kama balauna ashabul janna kamar yadda mun ka jarrabe mutanen gona fakana qissatu ashabiha ba'da isa wato wannan qissar masu waɗannan gona wato bayan bayyana isa ne alaihi salam kun ga ba daɗe ba bi zamanin yasirin wa kana bi qaryatin yuqalu laha sarawan sunan garin inda an kai wannan gona da masu ita sunan garin sarawan bi sadi baina ha wa baina san'a a tsakanin tsakaninta da san'a wato abin nan farsahi biyu farsahi ɗaya mil uku wato mil shidda duka wa kana ha yunadil fuqara shi mai gonan na asali wato lokacin da zai girbi sai ya kire miskinai ah, wa qatal minjal lokacin da zai sa abin nan ah, za a kace ta wait eh? eh, lokacin girbi minjal wato lauje eh. to wa ruku lahum ma akhata al minjal min az-zari duk abin da yake abin nan lauje yayi kuskure sai ya bar musu au ko au al ko abin da iska ya kayar sai ya bari bai tabawa su miskine su dauka fala ma mata warita hubanu lokacin da ya mutu sai yaya ne suka gade shi wa kanu thalathatun uku ne wa bi zalika sai sun kai rowa bi zalika sai sun kai rowa sun kace uban mu shi ɗaya yake mu ko yanzu mun zaha mu uku abin nan gona guda bai isa mu har mu diba mu ba miskinai mu yi kokari mu rike abin mu ga yadda kissa tattayi idan aka samu lokacin da sun kai rantsuwa la ha musbi lalle za su tafi yanke gonan nan musbi ya'yan itacen musbihina suna masu lokacin asuba ai waqatas sabahi kai la yash'uru bihim almasakin wato tun lokacin asuba mu yanke tun miskinai ba su falka ba ba su sani ba wala yutunakum min ha ma kana buhun yatasaddaqu bihi alaihim min ha wato abinda su ya saba yi musu sadaka da shi su hana kada su basu kun gane wala yastasnu to da sun kai rantsuwa za su ce su ɗebe kuma ba su ce ba su cewa insha Allah fi yaminihim abi mashi'ati la ba su cewa in Allah ya so ba za mu ba su ba ja ɗaya suke yi mu tayi mu ɗebe hmm. fatafa ala ta'ifu to fa tafa la ta'un sai mai gewaya wa ya gewaya akan ta min rabbika daga wajen ubangijin ka wuta ta taho ta kewaye gonan duk ta kone gonan duka wahum na'imu suna masu bacci gona ta kone waɗanda wadda suke niyya su yi su hana fa azbah fa azbah ka sai sai gona ta wayi gari kamar duhun dare baki kirin duk ta kone suna can gida ba sani ba fata na da sun ka kira juna wane wane tashi mu tafi musbihina suna masu shiga abin asuba anu gudu ga yadda sun ka kira juna ni gudu ku yi sauko alahar sukun wato ga abin nan gallar gonan eh, ku litana dukkan wato mafulin da litanadahu wato kenan ku yi sauko wato ga noman ku in sari mini in kun zan masu girbi ne dinar kada kuna niyya ku kace ku yanke shi abu jawabu shadda dalla alaihi ma ku. wato in dai kuna son abin ku yi yau ko ku hito da safe ba sani ba tana can ta kone baki kirin fandala ku fandalaku sai suka tafi wahum ya takhafatun suna kokarin su koye ma tahiyar su ko tafiya ba su san abin nan ba su magana koye ba su magana eh ya ta shawaru da sirran suna shawara koye ya za mu yi ko daukowa abin nan kada miskini ya sani Allah ya dafa lalla hadiya يوم عليكم suka yi rantsuwa lalle kada wani miskini ya shige gonan nan alaikum gare ku yau yau kada wani miskini ya shiga lalle kada wani miskini ya shiga wagadau wagadau sun ka zamo ala hardin kadiri wato bisa ga hanawa kuma suna tsammanin suna iya ba wato ba za abin ba za su ba kowa komai ba daga cikin miskinai kun ga miskinai abokan faɗansu to bal to sun yi tafiya sun iso ga gona fala mara a lokacin da sun ga gona um, abin nan baki kirin ta ne kalu ina da dalu ai mun bace ba hanyar mu nan ba ai laysa da hadi wannan ba gona mu bace sun maqalu lamma alimu a lokacin da sun ka gane ita dai ce ga abin da sun ka ce ka ce a'a mu dai ne an ka hana ma wato Allah ya dibi mu kunyan niyya mu ya saka muna ana na mahrumun wa an hana muna samarta ƴaƴan itancen ƴaƴan itacen ta bi man inal fuqara mina domin mun yi mugun nuhi mu hana mu miskine don haka Allah ya hana mu daga badai kun ga kenan sun gane kuskuren su kala awsadahum ألم قل qala awsadu mahihicin su wanda hisu hankali yace alam aqul lakum la sabun tun lokacin da kuna wannan shawara ban yi muku gargadi ba nace ba ku tasbihi ku abin nan ku tsarkake Allah wanda ya ba mu wannan gona eh? ban yi muku wannan gargadi ba mun fahimta ko sai suka tuba kenan qalu sai suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ma ubangijin mu inna kunna zalimin lalle mu mun kaza masu zalunci bi man il fuqara'i haqqan domin mu hana mafkirai haƙƙin su mu mun kai zalunci saboda haka wannan konewar gona sakamakon zaluncin mu ne fa qabala ba'du qabala ba'dhum ala ba'd to fa qabala balun sashin su ya fuskanta ala balin ga sashi ya muna suna zargin juna lumu balun balin ya ce wane ne yace mu ya kana ce a'a ba ce abin kai ne to in ni ne nace dan mi kalbi ni قالوا <laughs> eh, kalu sai suka ce gaba da ya wailana kai ton mu inna kunna tagin mu mun zan wato masu ketare haddi mun yi zalunci mu ne azzalumai gaba da asa rabbuna إلى mun tuba sarar buna muna fatar ubangiji mu an dila na shi musanya muna khairan min ta gona wadda ta fita inna ila rabbina ragibun mu masu kwadai ne ga ubangijin mu liya kabala tabbatina don ya karbi tuban mu wa yarudda alaina khairan min jannatina shi mai suwa muna abin da fi abin gonan mu ya an ruwaito anan ubdilu khairan min hada sun ka tuba an kawo musu abin gona ta koma kyawu wannan kun ga an ce ƙuraishawa haka suke bayan abin da suka wa annabi na walakanci da bine ne duka za su komo su yi nadama su komo su girmama shi Allah ya mai suwa musu darajar su kun gane ko kazalika al'azab ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب هكذا يوانا عذاب التكي liman khalafa amrana min kufari makka ga wanda ya saba ma al'amarin mu daga kafiran makka fi duniya yu'adhibu Allahu kullam bi qadar julmi kowa zai wa Allah zai wa kowa abin nan azaba da gurgurdan laifinsa yana son كذلك العذاب مثل العذاب الها... مثل العذاب لهؤلاء كما عذاب ga waɗannan al'azabu azaba take liman khalafa amrana ga wanda ya mu na kafiran maka fi duniya yu'adhibu Allahu jirmi Allah zai wa kowa azaba gurgurdan laifin sa wa man taba wanda ya tuba daga gare su ya tubu alaihi zai karbi tubar shi wa ilaihi ma salabahu min an abin da masa ni'ima kuma Allah mayar masa gami wa yurdu ilayhi ma salafahu min an-ni'am bi sababi kufrihim bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ne to law kanu ya'lamu to ajara wa man istamara al kufr wanda ko ya ga kafirci fa an ka kashe shi falahu azabun fil akhirah zai na da wata azaba kuma al akhirah wala wala azabul akhirati kuma azabul lahira akbar ta girma ga wanda ya doge bai mutu bai bai tuba ba hayyan mutu law kanu ya'lamun da sun sun san azabar lahira ma khalafu amrana da ba saba umarin mu ba to ci gaba innal lil muttaqin عند to an ka nuna kenan waɗanda na tuba suka komo ga hanya ga ni'imar da Allah zai yi musu inna lil muttaqina da rabbin jannatin na'im akwai aljannan ni'imomi ga waɗanda sun kai tsoron Allah wurin ubangijin su ko da can farko sun yi abin da baya da kyawu matukar sun tuba Allah zai musanya musu kun gane ko afana ta al muslimin afana ta al muslimin sun za musanya waɗanda da mika wuya ga abin da annabi ya ce kal mujrimina su zan kaman masu laifi waɗanda yake sun ki yarda ai tabi'ina lahum fil fil ata'i su zan daidai da su wato abin nan ga kyauta wal hamzatil inkari ai ana hifu fil hukumi za mu yi zalunci ga hukunci wannan ja'al muslimina kal kafirin sanya musulmi kamar waɗanda suka kafirta وقيل التشبيه مقلوب والاصل عفوا نجعل المجرمين كالمسلمين za mu sanya masu laifi kamar waɗanda ba su da laifi li'annahum ja'alu anhu sawkal muslimin domin suna cewa da su da musulmi duk ɗaya ake bal ablalu har suna cewa sun yi musulmi daraja Allah zai ce za mu yi wannan zalunci su sun bi mu sun yi abin da mun kai sannan ku ba ku ba sannan ku ce hakun hisu fal istibhamu ala hada wa fi ma yati litawbih irin wannan zargi tambayar da an kai ta zargi ce wata kare zargi kun gane ko ma lakum kayfa tahkumu kuna ganin kullum wanda ya abin wanda ba musulmi ba sai ya dora ganin musulmi kamar wawa <laughs> kun wanda yana gani kamar bai da hankali alhali bai sani ba shi yan mahaukaci malakum me yasa same kai wata hukumu ne ya kuke irin wannan hukunci hadal hukum al fasid wannan hukunci wanda batacce ku abin nan ba ku yi imani ba sannan ku ce kun yi waɗanda sun kai imani to ci gaba am lakon kitabu ko kuna da littafi wanda an ka saukar fihi na ciki kuke karatu na cakon hi wannan nabi Muhammad daraja inna lakum wato kuna da wani littafi cikin wato kuna da abin da kuke zaɓi duk abin da kuke so haka Allah zai baku kuna da wani littafi ciki an rubuta muku haka nan am lakum aymanu am lakum aymanu ko kuna da wasu alkawulla tsakaninku da Allah baligatun ila yawmil qiyamah alkawulla waɗanda yake za su doge har ranar kiyama na cewa kuna da abin da kuke yin hukunci na duk abin da kun ka hukunta ma kanku shi za a baku kuna da wannan alkawali babu سالهم aka ce ma annabi sarhum tambaye su ayyuhum bi zalika za'in wane ne Allah ni ga wannan hukunci na duk abin da sun ka hukunta mu kansu shi za a ba su ranar lahira ko kuma su ne mahiyita bisa ga mu'minnai wane ne yayi musu wannan alkawari tambaye su فليأتوا am lahum shuraka ko suna da abokan tarewa muwafiquna lahum waɗanda sun kai daidai da su fi hadal maqul ga wannan magana ba shuraka na addini ba na abin na shuraka na hankali akwai masu hankali irin nasu ya kafiluna lahum bihi waɗanda yake suna lamunce musu suna bauta musu in yaso su lamunce musu na cakon himu min nai ba in kana kadhalika in har ya zan sun ce eh muna da wadanda muke bauta ma wadanda sun kai muna lamunin cewa mun yi wadanda sun kabi Muhammad waliyatu bi shirkan to da abukan bauta wannan ai alkafilina lan wanda zaka za su lamunce musu in kanu sadiqina sun zama su gaskiya su kawo su lamunce musu wannan lamun babu shi gaba ويدعون إلى السجود فلا ka ambaci ranar da ake kuran an an saƙin wato ana ce ayyuku shafa an saƙin ma'anar shirar da abu ke yin tsanani don kun ga yan mutum ya kurin yi ƙwabrinsa wato zai faɗa kenan abu ya lalace <laughs> kun hoyo da ko wato ka ambaci ranar da al'amari ke yin tsanani shine ranar kiyama don hisabi wal jaza da sakamako yuqalu kashafatil harbu an Saqin idza ishtadda al'amru fiha yaqi ta kuran yi ƙwabri wato in ya zan al'amari ya tsanani wa yud'auna ila sujudi a kire su zuwa ga sujuda imtihanan imanihim don jarrabawa ga imanin su li'annahu la takalihu hunaka domin babu wani kallafawa lahira amma sai a ce wa mutane ku yi sujuda fala yastati'un ba su iyawa tasiru zuhuruhum tabaqan wahidan akwai alimu wato sai bayan su ya zan wato abin nan abin nan guda wato lahira bayan an yi hisabi sai a ce ma mutane gaba ɗaya duk ku yi sujuda kenan duk su yi sujuda mumini sai ya sujuda mumini namiji da mumina mace su yi eh, su juda wanda an munafiki shi kuma wanda yake yana yin sujudan nan duniya amma da da, makirci wata dariya sai ya tafi sai ba ya kangare bai iya kai fa a ruhu tabaqan wahidan sai ban sai ya zama eh, abin sahu guda bai iya dukawa ya zan kasko guda Ah, kun fahimta ko ah, Allah tsare mu to waɗannan kenan um, musulmi da munafikai to balle kafiri shi da bai ko hare ba shi ko duka bai iya yi shi da shi ko kiran shi ba eh hashi ata idanun su suna kaskasatu ko da yayi kasa da idanun ko ko ya dauka ya don ko ba ke kore kar ne na wala kan ci ne ga mu waɗannan mu'minai sun yi su da lafiya ku ba yadda abin yake har yanzu wanda ba musulmi ba yanzu haka zai zama kamar yadda muke zama sallah sai kahu min kai in ya kwanta akan gado bai ya ga mai kahu ne shi abin sai dai ya lullube su haka nan tsaye bai ya gamawa Allah sauka to haka nan kamar yadda kun ka gani haka wato lahira za su tafi tabaki tabaka guda don haka wato to irin waɗannan abin nan kamar sun da kuke gani suna gudu a kan hanya tun da safe wai su duka jiki duk gudun nan da suke yi ba su yi kamar mu da muka tafi kai raka'a biyu na musalla ba wajen motsa jiki domin duk mu jikinmu ya motsa ko ina ko wace gajijiya ta motsa ta saku jini na ta gudana su ko ta yi a ɗaya suke suna ta wahala suna gumin banza Eh, abin nan. Eh? Eh, eh a to ai sallar ku ita ta fi amfani dai kana gama kan ko abin nan inda za ku yaki ko wani musulmi guda ko ba ku ganin ma ko mai tsatsi ne da yake kora abin nan mai tsatsi ne guda da yake kora arda ya sabar musu bin bindigogi to ai ba a koya musu da sallah suke abin nan ba ba koya musu da sallah suke yaki ba don haka suke gudu haka ne ko ba haka ba an yi wani abin nan lokacin abin nan Kano wannan lokacin da an kai fada da inyamurai fadan farko eh, suna da bindigogi da komi ko kuma wanda an kai na abin nan mutum da bindiga shi da komi a karbe a sa a karya ta bayan kana a doke shi da abin nan da ita eh, eh, wata musulunci shi ɗaya ne abin nan amma yan mutu ne ba musulmi bane su ba musulmi bane iya amma a gana suna da wani aqida activities na addini su kace ai akwai wata aqida da ke jan su ka gane ko eh. ba zan yi ba wato in muna son zama lafiya tilas ne sai an karantar da mutane kowa ya san ma'ana addini in ba haka nan ba wato irin wannan rikici ba mu yi isa da gare shi domin muyagun mutane suna nan kullum wato suna suna cin gallar jahilcin abin nan wasu suna banna akwai eh. wani a ah, to koyo abin nan ko ilimi in bai fahimta bai yana da ilimi kenan ilimi da shi ya fahimta hmm, ai fahimtar shi ya ilimi wanda bai abin nan don ya dauki littafi kawai ya kaba jaki masu lihimari hamilu asfar ba mun shi baya ba yana dauke da littafai abin amma ba amfani fahimta ita a ilmi ka gane in ka fahimta ba wanda ya sa aka yi banna ka gane don madalla wato kushen absaru wato su waɗancan rikitacci lahira wato suna masu ƙasƙasacin idanu sun ɗauka idanu zuwa sama tarhaqun billah wala kan ci rufe su kun fahimta ko wa qad kanu yud'auna sun zan ana kiran su cikin duniya ana kiran sallah ana iqama ana wani ce ku to masallaci ila sujud ana kiran zuwa ga sujuda wa musalimuna suna lafiya lau ba su zuwa sai ƙara bacci ɗaya suke yi fala ya tuna ba su zuwa kun gane ko saboda haka yanzu lahira da an ka ce ku duka don a jarraba sai su kasa yi Allah tsare mu amin idan mutum ya ce abin nan ya zauna cikin gida wai yana halwa kun gani wato ko ya yi sallah ta yi kyau ko ya yi sallah ta yi kyau wato ga kowace sallah yana da lada guda A da ya bar na ya tashi ta yi masallaci ga kowace sallah yana da lada 25 ko 27 eh? ya zauna cikin gida ya ta wurdi eh, ga yunwa kun fahimta ko bayan haka nan yunwa ta rinjaya shi har ya dora ganin abubuwa kamar kafa ta sauka hannu ya sauka idanu ya sauka sai aljani ya tashi ya mai tsaye ya tsammanin mala'iki ne kun ga ya rikice kenan daga nan kuma sai ya ta faɗin abubuwa waɗanda ba su da kyawu shi ɗora cewa shi ya zan Allah ko ko shi ya zan kamar annabi ya ta kawo hukunce hukunce na na banna eh. su ne shaɗa da kuke ji na sufaye ah, hmm. sun san ƙarya suke yi wasu da ƙarya suke yi wasu kuma sun haukace da gaskiya kamar 'yan kwaya hmm? waɗannan da na haukace su ne yake ce hmm. <laughs> su ne eh. eh, wadda suka haukace ba a ce ma ah, ka gama ganganin da yake yi ba karatun ma'arifa ta ci gaba fadar ne من حيث لا يعلمون to fadarni wa man yukadzib hadal hadith Allah ya yace banni da wanda ke karyata wannan qur'ani wannan labari da muke kawowa na gaskiya banni da wanda ke karyata shi sanar sadar juhun za mu bi za mu abin nan bi su sannu sannu ko da min hasu la alamu inda ba su sani ba za mu bi su kamar su ga kamar abin da suke yi mai gaskiya ne a kyale su su dade har lokacin da banna ta yi yawa mu kama su inda ba su iya fita wa umli lahum wa umlilan kuma ina musu jinkiri sai tai sai can ƙarshe in kama su inna kaidi matin lalle abin nan mugunyar dibara ta ga kama sakamakon mugunyar dibara wadda nake mayarwa matin mai ƙarhi ne ba a iya tsere mata kun gane kun abin nan Allah zai iya kyalin eh, kafiri shi ta kafirci ko ko mai banna shi ta banna kamar ba zai kama shi ba sai karshe ya kama shi Allah ya tsare mu am tasalu فهم am tas'aluhu ajran to da da su kake karɓar wannan wahayi da kake abin nan da mazancin nan shin kana tambayar su ma wata ijara ne ala tabliqi risala fa hum min magaramin mutqalin saboda su suna ganin an nauya ya musu ga abin nan wannan biyan tara da suke yi wato akwai wani abu da kake ja ku kawo in karantar da ku wannan ya yi musu nauyi har suna cewa ba za mu karɓa ba am humul gaibu am humul gaibu am inda humul gaibu ko suna da ilimin fake wato sun san abin da a cikin lauhul mahfuz wa hum yakatubuna suna rubuta da gare shi wato wani suna rubuta ma ya kuluna duk abin da suke faɗa na cewa kai mahaukaci ne ko kai ƙarya kake ko kai mine sahir wa ya hukumu nabi suna hukunci da shi wato rubutowa sun kai daga lawal mahfuz suna hukunci da shi wa yasta ganuna an an ilmika su wadatu daga barin ilmin ka suna da nasu kenan kun gane ko wato babu wa ba da an alƙa alaihim hadhihi al-as'ila as-sab'a bayan an amata musu an jefa musu waɗannan tambayoyi ba an yi ta tambayoyi ga waɗanda ba su ibada amsa to lil irshad lahum don shiryar da su walil tabliq kuma don zargi walil eh, wato hukunci ɗaya ne da ka ba sun dogara da wani ilimi ba to bayan an jefa musu waɗannan tambayoyi sun kasa ansa amara ta'ala nabiyahu bit tahammuli was sabri sai Allah ya umarci annabi shi hankuri hatta yati waƙatun eh, yurshiduhumullahu fi har lokacin da zai Allah zai shiryar da su kada ka bari kai ah, abin nan ya hankuri har lokacin da Allah zai shiryar da su fa qala yace fasbir fasbir sai Allah ya ce ma annabi fasbir ka ya hankuri ya Muhammadu ala tahammuli ka bisa ga daukar wahalar mutanen da eh, mutanen ka suke azama li hukumi rabbika domin hukuncin ubangijin kana yace ka shiryar da su kun ga fihim bil imani wato abin na hukuncin ubangijin ka da imani gare su li'annahum li li'annahum qarsabaka eh, an tashabbu an tashabbu bi ashabil janna domin ya gabata na cewa an sifanta su da ashabul janna za su yi bannar da za su yi sannan bayan kana a yi musu abin da za a yi musu na musiba su yi nadama su ko musu imani ko ba haka ba Allah ce tara ta gona wadda ta kone bi siyane saboda sabaninsa sa da musun kai nadama alama fara da min bisa ga abin da ya gabata daga gare su sun maraja ila Allah sannan su mutane sun ka komo ga Allah wa sabahu sun kai mai tasbihi wa kadhalika ahluka haka nan mutanen ka sayarjuuna za su komo ya sabbihuna Allah suwa Allah tasbihi yi hankuri komi sun kai ma za su komo kun gane ko kuma an ka ce masa wala ta kun ka sahibil hutu kada ka zan kamar mai kifi wane ne mai kifi shine yunus alaihi salam da yawa sa gargadi yayi tai yi yayi ta yi suka ki sai hushi ya fita aka ce ma annabi kai kai haka nan don shi ba mai alkawali za su musulunta ba kun gane ko kai an yi ma alkawali mutanen ka za su ko musu ka saboda ka yi hankuri ka zan kamar shi kun gane kun wato abin nan ai eh, la kunna haluka ka halihi kada halin kai zan kaman nashi au qissatuka ka kissati ko ko labarin kai zan kaman nashi izna da ga yadda kissa shi take izna da ko makazu lokacin da ya kire ubangiji da arabahu wa ko makazu shi wato da yayi ta gargadi ga sa sun kaki shikenan sai ya fushi ya bar su ni zan zama da waɗanda ba su son Allah na yi kira na shirye da su sun ki sai ya bar tun ba ce masa tafi ba domin annaba ba su yin abu sai an ce ku sai ya tafi ya shiga jirgi don ya ketare ya tafi ya samu wasu mutane shikenan sai jirgi ya tsaye da shi akan ruwa an ka ce wane ne akwai wani bawa wanda ya gudano jirgi in ya yi tsaye na alamar wani bawa ya gudano ne wane ne to bai da malin shi bawa ne ya gudano sai an kai kuri'a kuri'a ta fada akan shi saboda haka sai aka ɗauke shi aka jefa cikin ruwa da aka jefa cikin ruwa abin nan kifi ya same shi ya haɗe wani katon kifi ya haɗe shi kun gane wani wasu na cewa shi ake nufi da nunu ɗin nan to shi kenan da kifi ya haɗe shi sai ya kire ubangiji ya shi ya ubangiji ni ni zalunci ni ni zalunci kaina kun ga kama da masu abin nan masu gona kuma to kamar yadda an ka ce mutanen annabi za su zan kamar masu gona to kai annabi kada ka zan kamar zunnuni kun gane ko don haka wato annabi sallallahu alaihi sallama ke imu na gargadi kada ku dauka na hizin nun kun gane ko kun ga wannan akwai wani hikima ciki wato abin nan kada ku kada ku yi tsammanin annabi yana da nakasa har ku ce na fi shi kun gane ko to wato lokacin da ya kira alhali yana cike da kushi fi badan da kuta cikin cikin kifi laula yace subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ku diba wannan musiba in ta sami mutum kuma duk da haka bai manta da Allah ba ana yana ci ana gurza cikin ciki kamar yadda ake gurza abinci jama'a daukaka eh laula anta darakahu laula an tadarakahu قدرته لنبذ بالعراء وهو to laula an ne mutum ba don da wata ni'ima ta riske shi ba min rabihi daga ubangijinsa ba don da wata rahama daga ubangiji ta riske shi ba lanu bi da mun jefa shi daga cikin cikin kibil ara'i wato ga kasa wanda yake ba komai ciki wa ho mazmu yana wanda an ka zarga lakinnahu Ruhima amma an yi tausayin shi wannan bi da gairu mazmu an ka yi jifa da shi alhali ba wanda ake zarge ba zargi ba wato da yace subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin sai kifi yaji ji kamar an sa masa wuta cikin ciki kuma bai yi amansa na cikin ruwan ba balle kuma ya tashi rasa iyo sai ya yi ta gudu har ya kai bakin ganga bakin gaba nan ya yi amansa da ya yi amai kuma abin nan karkashin abin nan gafili nan da nan kuma sai Allah ya fidda a kankana ta hito ta yi ta yi ya'ya ya samu yana ci kun ga shi a maganin wanda ya ciwo ya abin nan ya yunwa abin nan ciwo ciwo abin nan na ƙaha sai wannan ya shi a magani kuma bayan haka nan tana kore kuda balle su to su dame shi to saboda ka an kai jifa da shi ba ga ƙasa tatta ba kuma ba an jifa da shi wani abin zargi ba sai an ka ƙi tausayinsa don duk da haka dai kada ka zanka bar shi kun gane ko to kai ta babu rabbuhu Fai ta bahu rabu sai Ubangijin sai zaɓe shi da annabci domin wanda an ka zaɓa da annabci Allah bai kinsa daɗa. Faja alahu ya sanya su min salihin cikin mutanen kwarai an anbiya annabawa alkamili da cikin kufi salahi bayan haka nan ya koma ga mutanensa ya ci gaba da shiryar da su ko da ya tafi iska sun musulunta kun gane ko to saboda haka an kace ba annabi kada shi haka nan ya iske mutanen sun musulunta bayan ya sha wuya kun fahimta to ci gaba يكاد الذين ويقولون إن وما هو وما هو إلا ذكر للعالمين to fashtabahu eh, abin wa ba'da an mana Allah nabiyahu an yakuna ma'a qaumihi ka sahibil hut bayan da Allah ya hana annabin annabinsa ya zama tare da mutanensa kamar yadda mai kifi ya zan tare da kamar wato Yunus ya zan tare da mutanensa fi adami sabr ga rashin hankuri sallahu ta'ala sai Allah ya ɗebe masa kewa ce duk abin da mutanen ka ke yi ma nan kun gare ko wa alamahu annahu inna ma yashhaduna al-ayati a ja'a biha hasadan duk abin nan da suke yi ma kada ka damu boye suna nan suna girmama ka sun san kai mai gaskiya ne kuma sun san ayoyin Allah gaskiya ne ille abin da ɗaya suke cewa in mun ka yarda da shi kenan gidan bani Hashim sun yi rinjaye mu Muhammadu kenan ya zo sarki aka mu shi dai ne kawai amma cikin zuciya suna nan suna girmama ka wato ba aibanta ka suke yi ba eh suna musu wato abin nan inna ma yashaduna alayati suna musu ayoyi allati jaa biha inna ma yashaduna ba yahjaduna ba yaj hmm. faƙala ya ce kuma abin nan jihar musu mutum ya san gaskiya ya ƙi don wani nufi to ci gaba wa iya kadun da zina kawaru to bayan haka nan kuma ba cewa an kai kenan sun san annabi gaskiya ne yake yi ba Shi ne an ka ce wa in ya kadun da zina kawaru ya zuku na kawata waɗanda na kafirta waɗannan da na kafirta suna kusa da yazliku na kamar su kayar da kabi absari daga nan su ko wannan su yana nan yana ganin shawar ka, har in ka taho ko wani zai kafa ido yana dibi kamar su kayar da kai suna shawar ganin ka Eh, amma hasada ta hana lamma sami uzzikira ko ko wane wato har suna ko su kayar da kai ga wurinka don kallo lamma sami uzzikira lokacin da sun kaji qur'ani in kana karatun qur'ani ko wane dimewa yake yi bayan haka nan sai su rasa abin da za su yi sai su ce innahu majnun maukaci ne <laughs> don su samu sauki <laughs> kawai kun gane ko wa ma huwa illa dhikrul lil alamin a'a wato abin nan qur'ani bai zan sihiri ba ba shi kuma annabi ba mahaukaci ba ne illa zikirun ba ce abin nan wa'azi ne da koko ɗaukaka ce lil alami ne ga duniya ɗaukaka ce ga duniya duka ga aljannu da mutane la ya hadisu bi sabihi jununun abinda ya zan ɗaukaka ga mutane ko abinda ya zan wa'azi ga mutane su samu ilimi bai zama hauka kun gane ko innahu ku li ammati khalqi wato zikiri ne ga dukkan halitta Allah ta'ala wala ya ta'atahu illa man kana akmalan nasi aqalan saboda haka mahaukaci ba zai ba zai taho da shi ba ba mai iya dauka shi sai wanda yake yahi kamalan ah, mutane ga hankali wa amna wa amtanihim ra'ayin wanda yake su karihin ra'ayi shi dai zai iya zakuwa da shi kun gane ko ashe kun ga an da ma annabi rai duk abin nan da ake yi ma ba wai na abin nan cikin zuciyarsu sun rena ka bane a'a ga yadda kake gare su kun gane ko ibtadat sura sura ta fara bi nabil jununi anin nabi tun farko ta kore an hauka wa izbati ni'mati lahu ta tabbatar da ni'ima gare shi wa basharahu bi islami qaumi sanan ta mai bishara da cewa mutanen za su musulunta wa hatama bi nabil jununi an sanan kuma ta ƙara ta cika da cewa ba mahaukaci bane ta kore hauka gare shi wa azbata lahu risala ta tabbatar masa manzanci ba manzanci na mutanen sa ɗaya ba al'alamiyya duk duniya gaba ɗaya ba na kaduna ɗaya abin nan na duniya gaba ɗaya ba na makka ɗaya ba akbar ni'amillahi allati atahu iya wato wannan ita ce mahi daukakar ni'imomin Allah wanda yake Allah ya bashi wato ga duniya gaba ɗaya kai ba ga mutanen makka ɗaya ba akwai bishara ta yi wannan sura babbar sura ce ah, alhamdulillah aya ta 20 da bakwai mhm ishirin da bakwai ƙala ausa ɗauhu ay khairum alam aqul lakum laula hal la tusabbihun la ta'ibina yan bal nahnu mahrumuna thamarataha fuqara min hadu eh da dan ba to shikenan alhamdulillah za mu iya ci gaba ci gaba eh wato ita wannan suratul haqa makka ta sauka hiya ihda au ithnatani wa khamsuna aya aya 51 ce ko 52 wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa izbatu da'awati al thabita tabbatar da kira wanda yake ta domin wato kiran Allah tun a abin nan tun lokacin Adam da yace alastu bi rabbikum kira ne yana nan ana ta ko karrarawa wa hiya da'awatu ila Allah shine kira zuwa ga ubangiji tabbatacce wa tauhidi da kada ya tashi fil uluhiyyati war rububiyya kada ya tashi ga cewa shi da yake bada dokoki kuma shi da yadda komi wa nabi eh, ayi nau'in min musharakati lahu duk abin da yake zai tarewa ga Allah a kore shi ta'ala fihi ma wato cikin abin nan eh, cikin cikin rububiyya da uluhiyya wannan shine su abin da sura za ta karanta bismillahir rahmanir rahim alhaqa kira na gaskiya kun gane ko wato wani a kiran gaskiya shine la ilaha illallah allati da'a bi hal anbiya'un nas ila Allah da ita da wannan la ilaha illallah annabawa sun ka kire mutane zuwa ga Allah kun gane ko malhaqa menene ka san iyakar wannan kalma wannan kira ka san iyakar don girmama al'amarin shi wa ma adaraka ya sanar da kai malhaqa menene wannan kira babba wanda a tabbatacce ziyarar ta'zim li sha'aniha kun to ci gaba كذبت ثمود وعاد to komi na nan kira ne wanda ya karɓawa ga musibar da ta yi ba samudawa sun ƙaryata, haka nan adawa sun ƙaryata bil a kira wato kira kira na karshe wata lahaƙa ne an na hata ƙarar ƙulubar mashirikin domin da duk an kace la ilaha illallah duk sai su rigita kun gane ko ta kwashi zukatansu idza du'u ila kalimati la ilaha illallah wa tarki ma siwa da bana abinda ba ita ba min na al-batina na addinin su wanda yake baya da kyawu ko kuma wato abin nan kira abin nan busawa ta biyu lokacin da an ka tashi kaga sai su hirgita kuma duk kira ne na Allah guda sai dai yana ta tajaddudi kun gane ko to ci gaba وثمود mata بالطاغية فأما ثمود أما waɗanda sun kaci karɓa kira wa ku bi tsagiya sai ka halaka su da tsawa wadda yake mai ƙetare haddi ai almujawazin da haddi fi shidda an kai mun tsawa guda da sun kaci karɓa kira sun ka halaka to wa amma فأخلقوا wa amma adun amma su kuma adawa da an ka kire su ka ki fa'uli ko an ka halaka su bi rihin sarsanin da iska wanda yake mai tsananin sauti atiya wanda yake mai tsananin karfi daga ata ya ya haddi ga karfi ai qawiyatun shadida ala adi mai karfi akan adawa ma shiddatin wa quwwatin ko da yake mutane ne masu karfi amma wannan iska ya fi ya fi su hmm. atiya atiya mai tsananin karfi eh ba ati ba ba atiya ci gaba sakharha alaihim wato Allah ya hore iskan na akan adawa wato arsalaha bil quwwati wal qahri an aiko da karfi alaihim akan sab'a layalin wato dare bakwai mane ta ayyamin da kwana takwas wato dare bakwai da kwana takwas ana ta musu wannan iska mai tsanani awwalu ha min subhi wa min arbi'a farkon yini wato daga asuba ta ranar larba li thamanin baqina min min shawwal har zuwa ga um, um, kwana bakwai wanda ya saura daga shawwal wa kana fi ajaz shita wannan karshen dari jaura jaura eh jaura sai da shanu eh, jaura kuma eh, jaura jaura iska mai sai eh, tsanani jaura kuma koratu akai Ku suma ko wato jere waɗannan kwanuka jere fatar alƙawma fiya sar'a sai kana ganin mutane cikin wannan iska mai tsananin sanyi sar'a duk sun faɗi ko halikina suna halkaku ka annahum ajazu nakhlin khawiya kamar dai su guntayen itacen da bino ne waɗanda yake sun fadi wato kwance ko wani mutum shi kamar guntun da bino ya kire ya fadi wa hal tara lahum wa hal tara lahum min baqi kaga saura gare su babu to abin da yasa an kai musu wannan don sun ki karba kira ne ba kun gane wal jawabu la babu saura وجاء فرعون وجاء فرعون bayan haka nan kuma fir'aun ya zo wa man qablahu da wanda a gabaninsa na al'ummomin da na gabata ko kuma wa man qibalahu da wanda a tare da shi sojojin da a tare da shi da karhinsa da komi ki karba kira wal mutafikatu haka nan mutanen Luɗu kuma waɗanda ke kasar su an birkice ta da an ka kire suka karba kira an kan abin nan su dukansu sun taho bil khati'a da lahi babba wato kullun qur'ani ya ce khata'a wato yayi zunubi babba yayi da gangan kenan amma ya ce a khata'a wato ya kuskure la tu'akhirna in nasina aw akhatana amma khata'a wanda yake ismul fa'il khati da gangan yayi kun gane ko to fa akhadahu ربهم فأخذهم wato fir'auna da wanda a tare da shi da mutanen lut waɗanda sun ka taho da duk sun taho da babban laifi su fa a su rasulun sun ka saba ma manzon ubangijin su wanda ya kire su wato kenan suka saba ma lutu kuma suka saba ma musa fi takadhibi da'awati al-haqq qaryatawar eh, kira wanda na gaskiya wa akhadhahum ahadatan rabi'a sai Allah ya kama su kamu wanda yake mai ƙara tsanani kullun kullun wato karuwa yake yi shi ne rabi'a inna lama da garba to ku waɗannan jama'ar da ai yanzu ku tuna inna lama da garma lokacin da ruwa ya ƙetare haddi wato lokacin da abin da Nuhu ya taho da kira tabbatacce dangin uwayenku sun ka karɓa ko sai mun ka taho da ruwa wanda ya ƙetare haddi hamalna ku mun ka ɗauke ku mun ka ɗauki ubanninku idan an tun fi eh, aslabihin domin suna kuna cikin tsatson su kun gane ko mun ka ɗauke ku fil cikin jirgi ku tuna ni'imar da mun kai muku an kashe eh, bafanninku da sun ka karɓa kira ku kuma da eh, ubanninku sun ka karɓa kira mun ka ɗauko ku cikin jirgi eh, <laughs> to mm, na allati amala hanuhun wa naja ko wa naja huwa man kana shi ya tsira da wanda tare da shi ha ciki wagari karba ku saura sun sun nutse ku tuna wannan fa kada ku ki karba kira yanzu to ci gaba لنجعلها لكم تذكرة وتعيها to wannan aiki da mun kai mun ka tsar da ku cikin abin nan mun ka tsar da ku cikin jirgi linaj alaha don mu sanya wannan ai tsar da muminai da mun kai da halakar da kafirai da mun kai da ruwa waɗanda sun ka ta kira na tabbatacce wannan don mu sanya shi lakum tadhkira ce zan wa'azi gare ku kullum in kun tuna wanda yake karbawa ga da ake masa wata hiya a uzunin wa'iya sannan kuma kunne mai har da cewa ta tsare wannan abu kun ji an yi haka nan ko to ku tsare cikin kunnuwan ku don abin ka ku saba ma kira eh, ana cewa wa ya boye abu cikin rai kamar jikka wal iya wal hibzu fil wi'ai kun gane sun mazakara fi ma yati wato sannan ya ambata ga abin da attafe a hawali yawmul qiyamah halayen ranar kiyama wa kaifa kasimun nasu yadda mutane ke kasuwa bin nisbati lin qiyadihim lid da'wati haqa ranar kiyama in ta tawo fi ma yati wato zai ambata ga ayoyin da attafe halayen ranar kiyama wa kaifa yanqasimun nasu kamar kuma yadda mutane sun ka kasu bin nisbati lin qiyadihim lid da'awati al haqa wato in an ka lisa su ga abin nan ga kasuwar su ga wanda ya karba kira na gaskiya da wanda a duniya wa adam yin qiyadihim la da wanda yake bai karba bai karba kira ba fa qala ta'ala fa idza nufiha fa idza nufiha bil qur'an to fa da na suri an kai busa cikin kaho kun ga shi ba kiran ne ya an kai busa cikin kafo na batun wahida busawa guda wato ita ake ce makari aka karshe domin wacce na farko in an yi wato abin nan kira ne amma ran ɗaya aka kira ya sai eh, jikunkuna su mutu sai kowa ya mace a zauna wajen shekara arba'in shiru sannan ba aka ai kira na biyu har da jikunkunan kenan da a haɗa su wato in an kai wannan kira na biyu nabhatun wahida kun ga ba ambaci na farko ba don ba mu da wani tasiri nan wannan na biyu nan ne muke dan tasiri mu tashi to in an kai bushi cikin kaho nabhatun wahida wato lil fasl bayna al khalaiq don abin hukunci tsakanin talikai wa hiya sani ita ce busa ta biyu wa humilatil ardu wa humilatil ardu wal jibalu fadukkana dakkana wa humilatil ardu an ka dauke kasa wal jibal da duwatsu fa dukkata da katan wahida an ka nike su nikewa guda wato duwatsun da an ciki da farango da menene duk an ka maishe su bai guda fa yawma idin wato har duniya kenan ma ta karba kira ita ma kanta to fa yawma idin fa yawma idh aran nan waqatul waqi'a mai aukuwa sai ta auku wato ranar kiyama kenan wato ran nan ne ake bambantawa ga wanda ya karba kira da wanda bai karba kira ba wan shaqati sama'u to wannan kira da na biyu sama ma wan shaqati sama'u sama ta tsage wa hiya yawma idin wahiya ita sama a ran nan mai rauni ce mala'iku su sauko wal malaku wal malaku ala ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ to wani malaku sannan mala'iku ala arja'iha bisa ga sasannin sama su yi ta saukowa wa ya hamilu arshe rabbi wa qahun yawon idan samaniya a ran nan wato mala'iku takwas suna ɗaukar al'arshin ubangijinka akan su akan mala'iku nan da an ambata kun gane ko amin ah, sufin wato ko ko mala'iku takwas suna dauke da al'arshi ah, abin nan sama ta tsage duk mala'iku sun sauko mutane an tara suri wuri guda ƙasa an mashe ta sahu guda kowa ya karɓa kira dole shine babban kira na kira eh, busa ta biyu babban hmm, tsoro don yau mai Thank yau ma idan tura dun ran ana gitta ku wato gashi sabi la ta fa kun khafiya duk abin da yake zai koye ba zai koye ba ran nan ga Allah min sara'irku na asiranku na cikin zuciya lati kuna wanda kuke boyewa ke boye su fi duniya wa tazunnuna annahu la yatalu ala kuna tun ba wai iya sani ba wanda ya sani Allah bai sani ba to ran nan ba abin da zai boyu aw la ta fa ala ahadin ah, khafiyatun ko ko ran nan wata mai koyewa daga cikin asiranku ba ta koyewa ga kowa komai abin da kun kai ba ga Allah ba ma kowa sai ya gani Allah ci min haƙƙi ha an ta hafa wanda yake haƙƙin su ta koye fi da duniya a lokacin duniya domin kun yi boye to can lahira sai a bayyana ga gashi an rubuta a abin da dama akwai kasa da yana nan yana ɗauka sannan bayan kan yanzu an rubuta karanta hadha min al ahwal wannan wajen tsorace tsorace wa ma min jihatul hisab wajen hisabi wanki samin nas da kaso mutane ila ka zuwa ga kashi biyu ba kala ta'ala wajen tsoro ga da abin yake to wajen kaso mutane fa gashi nan fa ma man mutiya to fa ma man uce kitabu amma wanda an ka kaba littafinsa bayan an yi hisabi an gama wanda ya karba kira da wanda bai karba ba to wanda ya karba kira da shi an ka fara wanda an ka ba littafin sa ga hannunsa an ka ce ga littafin ka na hisabin ka ka karba kira duniya an ka ba shi ga dama ko ya kulu sannan ya ce yana nuna ma sauran jama'a dangin sa waɗanda sun kai fasin tare ya ce ha umu qara'u kitabu ku amsa ku karanta littafi na wato yana murna ga digiri na na samu ga ka dina ikira ku kitabi ku karanta littafi na wannan nazari ha umu qara'u ku amsa ku karanta littafi na na karba kira sosai wa huwa fi shat <laughs> amin hmm. wa dama ni na yi zaton wato na tabbata a ni mulaƙin hisabi mai gamuwa da hisabi na ne don haka na karɓa kira kamar yadda Allah ya ce gwargwadon iyawata wa huwa fi ishatin radiya wa huwa shi a ran nan fi ishatin yana cikin rayuwa radiya wadda yake yardar da yarda bi ha sahibu mai ita na yarda da ita wato yana nan shi na cikin nutsuwar hankali ya samu certificate sai samu aiki aljanna <laughs> da zaba <laughs> eh, fi jannatin fi jannatin aliya cikin aljanna wadda madaukaki a wurin ta madaukaki ne li ana fi sama isabi'a. cikin sama ta bakwai take wa a aidan kuma madaukaki ya fi daraja ta ga darajoji wal amniyati da gine gine wal ashjar da itace wuri madaukaki kun gane ko don akwai jin daɗi ciki ana cewa gida maɗaukaki na cewa wato akwai ni'ima ciki don mu ci gaba kuduhu hadaniya itacen ƴaƴan itace da na kusa suke qariba yatanawalu halqa'im wal qa'id wal muntaji in kana tsaye kana ɗiba ka ci in kana zaune kana ɗiba ka ci in kana kwance kana ɗiba ka ci ba sai an kawo ma ba eh <laughs> fa yuqalu lahu A musu musu kuma ku في الأيام الخالية ku مسكما كلوا واشربوا كتكشا هنيئا jin daɗi. bima asalamtu saboda rancen da kun ka bayar fil ayyamil khaliya cikin kwanuka wannan shuɗe da kun ka karba kira abinda kun bayar rance to ku ci yanzu ga sakamako an biya ku eh ba sauran tashin hankali Allah sa mu ciki to wa amma man uti to يا ليتني wa ma man utai kitabu wanda an kaba littafin sa bishi ga hagunsa ya ke karba kira na duniya yanzu an yi hisabi abu ya lalace ya fadi bai ci jarrabawa ba saboda haka yanzu za a bashi mika dama ce a an ki sai shi kuma ya ba da hagu sai a kama hagun a tura cikin kirjin shi har baya ya karba haka a bashi wayar kolo ya ce ni na bude kitabi ya ni ka baba da ta na bayan an hana yi da kuka ya ce shi ba bashi ba ko hacen kenan bai son a gani mm, <laughs> walam adali wala ma da ma hisabi ni ba san hisabin da an kai min ba wani gari ya sani abin da bai son aji kamar yan makaranta in ya fasa zai kawo ma in bai ba sai ka ga rike ya amin ya laita ha ya laita ha ya ga dai koyo abin bai yiwa ya ce ya kai ton yadda hali yake da dai ya zan da na mutu dai da ya yi min daɗi da ta zan mai kashe ni in rasa raina gaba ɗaya ba ta yarda ni ba da ya yi min daɗi ma a gada ma a gana ni maliya dukiya ta da ni tara a duniya wadda ta hana ni karɓa kira ba ta wadatar da ni da komi ba. Hmm. Mm. halaka ne sultani ikon da agare ne na duniya ne ya sa nake karba kiran Allah halaka ne wato ya bace min ban gan shi ba kun gane ko to sai a ce bayan ya yi wannan karerayi duka ya yi nadama kuma sai a ce ma mala'iku huzuhu ku kama shi eh farai fagullu ku kwakwance shi ku gama hannayensa da wuyansa da abin nan shi unki fil gulli cikin kukumi a daure sun marjahima sun marjahima sallu sannan wutar jahannama ku kone shi ita wato kenan ba wata wuta bai sai dai ita ذرها فادعون sun mafi silsilatin sannan cikin sarka makamunta tsawonta sab'una zira'in kamu saba'in kamu mala'iki fasluku ku sa shi cikinta ai adkhilu ku sanya shi ya ciki ba da idkhalihin nar ba sa shi cikin wuta walam tabna ilfahimin to wannan kenan ga wannan wuta na kuna shi a ce kuma cikin wannan sarka kuma a sa shi don kada ba shi shura shi sanyi Mm. to don me an kai masa wannan musiba ثم ذكر تعالى اسباب الكفر بما تلمنته الدعوه الحق واتو سببا ga kin karba wannan kira na gaskiya wa qala abin da yasa an kai masa haka nan innahu kana la yu'minu billahi alazim wato ya zan bai imani da Allah wanda an mai girma ay alkafir alladhi yuda kitabu bishimalihi ya zan ba imani da Allah wanda mai girma shi yasa wannan abu ya same shi yanzu ake faɗa mana nan don kamar eh ne. to ci gaba wala ya hudu wala ya hullu ala ta'amil miskini kun bai kwadaitar da mutane ga ci da miskini in ya gaza a ci da miskini sai a ce kore su kar ka abin kun gani ko cewa kar a hana su ba da a yi musu gida amma kada a ce a hana su hmm. la ya hamilu nafsu bai ɗaukar kansa wala ya haduru gaira wala ya haduru gaira kun bai kwadaitar da wani alabaz da abi bisa ga bada abinci ga miskini wa udifa lil miskin li'annahu haqqun lahu an ce abincin miskini domin haƙƙin sa ne yastahiquhu min al-aghniya domin shi miskini ya cancanci wannan haƙƙi daga wadatattu min limni mutawiyatil kalimatil haqa wannan kuma yana cikin abin da kalma ta kira ta gaskiya ta kunsa wa man tarakahu kafara biha duk wanda ya kici da miskini kamar ya kafirta da kiran kenan ma'aci da su daban kuma korarsu daban a tara wuri guda daban eh amma kalmar ta gaskiya ta kunsa waɗanda ke yawon nan hmm. su ba su ne aka ce masakin da ake ci da ba ya kamata a tara su wuri guda a ce shi daga baitul mali eh, haka ne kuma kuma ba da kuɗi daga baitul mali a ci to wanda bai yin fa kuma bai ba da haƙƙin nasu wannan shi zai ji shi ne muke magana to <laughs> walaysa lahul yawma to ba shi in waɗannan abubuwa da shi a sababin kin karɓawa shi kenan ko walaysa lahu yawma mahafuna hamim to saboda haka wato bai da wani masoyi a nan yau lahira babu wani masoyi gare shi karibun yan tafi bihi bai da wani masoyi wanda zai amfani da shi to ci gaba wala ta'amun bai da wani abinci ku ba ba wani abinci da za a bashi sai dai na wani abinci gislin kun san gislin ko menene ruwan kurji na mutanen wuta aw shajarun fiya ko wani icce ne mai wari la ya kulu la ya ba mai cin wannan icce ko ko waɗannan ruwan kurji gislin illa al sai masu laifi kafiru waɗanda yake abin da masu kure masu laifi huwa khadi'un ko min babi alima khadi'un kullum qur'ani yace khata yayi laifi kenan a khata shine ya kuskure wato kenan yayi yayi da gangan fa alahu ghayra mutaqam in an ce a khata'a fa alahu ghayra muta'ammidan amma khata'a yayi muta'ammidan ثم أثبت فيما يأتي أن القرآن هو نفس الدعوة الحاقة الثابتة من عند الله أبين أتفي يعني كأن القرآن أينه شين كلام addawatul haq ga sifa shi nan ci gaba Allah ya rantsuwa ya ce ba sai na ya rantsuwa da abin da kuke gani ba wa ma la tubsirun da abin da ba ku gani ba sai na ya rantsuwa da abin da kuke gani ko ko da abin da ba ku gani ba ko ko abin da kuke iya fahimta da abin da ba ku iya fahimta ba sai na ya rantsuwa ba innahu shi wannan qur'ani wanda yake ya kunsa kira abin tabbatacce wato lalle qur'ani ne abin karantawa maganar manzo ne mai daraja wato ai qala hu risalatan anillahi ya faɗe shi manzanci da manzanci daga Allah wa wasafa rasul bi karimi yace abin nan manzo mai daraja ai alallahi mai daraja ga Allah wa huwa gayatul karam shine a ce yana da daraja ga Allah alladhi huwa al-abdu ko bu'udu shine nisanta an masawi akhlaqi daga muyagun halaye wa huwa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kaunuhu kariman ala allah yamna'uhu an yansiba al ila allah ta'ala da an ce maganan manzo ce mai daraja ku diba in manzo mai daraja ne an aiko shi ga wanda ya ba shi daraja yana yiwa ya ƙara wani abu domin ya ƙara wani abu zai hidda shi ya rasa darajar kenan ashe kenan wannan ya nuna qur'ani kamar yadda ya fito daga Allah haka ya zo muna babu ƙari kun gane ko ne hmm. hmm? ba karimun ba ya rage wani abu akwai ah, tsoron ya kara a arshin to ci gaba وما هو بقول شاعر قليلا to kuma a nan a jingina ga annabi yayi a jingina ga jibril domin jibril haka yake kamar abin nan manzo ne daga sarki zuwa ga daga sarki zuwa ga hakim kaga hakimin da an kawo shi zartarwa zai yi an kai masa don ya su shi ko wannan daukowa ɗaya daga nan ya kai nan kun ne ko a kenan wanda an kai ma ya fi daraja don shi ba kaiwa ɗaya zai yi ba har zartarwa zai yi kun fahimta ko wa ma huwa biqauli sha'irin saboda ka shi qur'ani ba magana mawaki bace kamar yadda kuke cewa ku wanda ku yi da qur'ani ba alila ma min imanin ku haka dan ne ai li ina dukun don saurin kudu da hurin farki bainal qur'ani wa shi domin akwai bambanci tsakanin qur'ani da da waka to ci gaba wala bi qawli kahin kuma qur'ani ba magana boka bace a qalilan ma tazakkaru amma tuna warku kadan ce ai ahwaluhu ko na anna ahwalu tana tuna warku cewa hala ya annabi abin nan sun kusun saba ma hanya boka tuna warku ga wannan abu kadan ne wa anna ma'anil qur'ani tunadi ma'anil kana kuma ma'anonin qur'ani sun saba ma ma'anonin magana mai bokanci tuna warku ga wannan kadan ne القراءة بتاعت الفعلين وفي قراءة للياء فيهما وما يؤكد للقلة ما يؤكد القلة وكأن والمعنى أنهم آمنوا بأشياء وكمعنى sun yarda da ‘yan abubuwa kaɗai in yayi daidai da son zuciyar ce eh in an ka saba wuce a'a ya ya ta da hankali kun gane ko tazkuruna na mimma ma a nabi sallallahu alaihi wasallam min khairi wasilati na alkhairi da sadar da zumunta da kamewa kai walam tukuna anhum shay'a wannan dan abin kadikin imanin nan kadan da wanda sun ka yarda da shi bai amfani da su da komai saboda haka in mutum ya ce ina sallah ina azumi amma sauran ayyuka in yadda nake so wannan sallah shi ba ta ba ta komai ba ta da amfani da shi ba komai ko da guda ya bari ya ce wannan kan ina yi yadda ni ga dama duk saura ɗari in ka ce guda ba kai duk sun ɓaci amma ɗari ɗin nan in ka yi guda kace shi ɗaya nake iyawa sauran Allah ba da ikon cikawa duk sai a cika ma kun gane kuma wannan ƙur'ani saukarwa ne daga ubangijin talikai kama kuwa bi lafzihi wa ma'anihi da lafzinsa da ma'anoninsa laisa li ahadin illa lahu fi ma masu cewa ah, abin nan ƙur'ani um, ko ko magana Allah babu takadiri babu tafsiri babu wannan duk abin nan baya da kyau yadda ya taho ga Allah haka ya taho har yanzu na wanda an ka ce da annabi ya faɗa wata magana alaina ya jingina gare ba da ƙarsashe maganganu ƙala anna malam na ya samu wata kalma ya ɗan soka ciki wanda yake ba mu mun ka faɗa ba da shi ya kaka la a karna min to ci gaba wato da ya dan kaka wani abu ya soka ciki da gangan la akhadna minhu bil da mun kama shi da dama hannu mai karfi bil quwwati wal qudrah da mun kama shi da karfi sun malaka zana sun malaka zana min hulwati da sai mu yanke masa kuma laka wadda za ta hada kwakwalwa da sauran jiki niyat al-qalbi ita ce abin nan na da ta hada zuciya da abin nan da da da kwakwalwa wa huwa irkun muttasilin bihi idan quti'a mata sahibu yan ka yanke shi mai shi sai ya mutu sai inda ya ƙara wani abu mun ka kama shi da dama za mu yanke wannan da gare shi wa ma minkum min ahadin to da kuma da duk kun taru gaba ɗaya don ku tsare shi daga gare mu ba ku iyawa kun gane ko ba mai iya ba ku iya tarewa abin nan yi mai azaba da gare mun ya kaka wani abu li anna ahadan fi siyaqin nabi bi ma'anal jami' an ce hajizin ba cikin ku duk da kun taru ku don ku tsare shi ba za ku iya ba kun hamda ko wannan ya nuna kenan qur'ani yadda an ka kawo mu annabi haka ya kawo mana shi ba da ya kaka ya kara komi ciki ba wa innahu lalle shi qur'ani wanda yake shine kira na Allah da tun lil muttaqin kuma wa tunatarwa ne ga masu tsoron Allah ba yanzu an ka fara yi mashi ba tun zamanin Adam an yi maka karba sannan kuma kowane annabi annabi zakwa yake ya kira mutanen sai tunatar da su haka nan Qur'ani tunatar da kai ga wancan tsoron kira kun gane amma ba bai tunawa sai masu tsoron Allah amin wa inna wa inna wa inna la na'lamu wato Allah ya ce mu kuma haƙiƙa mun sani lalle daga cikin ku akwai masu ƙaryatawa suki wa hu shi qur'ani hasara ne bakin ciki ne ga waɗanda aka fere waɗanda sun kaki gaskata shi wato sun kaki karba kira gare kiransa wato ya zan bakin ciki gare su Allah tsare ku kamar yadda ya zallada ga masu gaskatawa haka ka zama azaba ga masu karyatawa wa innahu shi kuma qur'ani la haqqul yaqin shine gaskiya wadda a tabbatatta ai abin nan lil yaqinin haq wato ita ce ta gaskiya wa haqqul yaqini fawqa ilmi al yaqini in an ce ilmu al yaqini wato ilmi wanda ka tabbata to haqqul yaqini ya fi abu ya ya shiga cikin ka ba abin da zai karkare shi wa qala ibnu abbas huwa qawluka al yaqin wa mahalul yaqin tsintsan wato abin nan dan babu yadda mutum zai iya yi shi ce abin nan ba gaskiya bane ashe haqqul yaqini ne duk yadda ka so kuma abin nan duk yadda mutum ya so ya karkatar da gaskiya duk yadda ya iya dibara da ya faɗa sai ma jahili ce ji abin da ya ce in kana son a ta ka da gaskiya in kana son a ta ka mahi mahi balidancin mutane zai da ka faɗi karya sai ce karya shike ga abin da ya ce eh, haka ne wasabbi to bayan an tabbatar da kiran nan na gaskiya an tabbatar da qur'ani yadda yake tabbatacce sannan an tabbatar da waɗanda bi kiran da waɗanda ba su bi kiran ba da sakamakon su to kai abin da ya samu gare ka saboda Allah ya ya nuna ya ba da wannan abu ta hannunka ya Muhammad ka yi tasbihi game da girmama ubangijinka wato al'azim wanda an mai girma ai ko huwa a'azamu ni'matin min Allah ta'ala alayka shine mai girman ni'ima a kawo wannan kira a sa cikin hannunka

wannan kayar da ke da da kuma wannan za ka ci gaba har da kuma zai zan Ibrahim kada ka canza ya daidai da nan ci gaba da ka gane ka zan ɗaya daga cikin ko me same ka ya same ko me same ka ya same bayan haka nan ga yan littafai na koyon yadda ake ba ai ga su wannan abin da cikin ne